This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohar 1530 a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitoci masu sauraro a jamhuriyar Nijar da kewaye ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma Nomad FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta na'urar kwamfuta ko kuma iPad. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC. Nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da Ibrahim Garba wanda halin yanzu zai karanto kanan labarai. Majalisar Dattawan Amurka na gab da fitar da wani rahoto kan gwale-gwalen da hukumar leƙen asiri ta CIA ta yi amfani da su wajen zakulo bayanai daga mutane da ke tsare. Manila Manila babban birnin kasar Filipin na tsimayar mahaukaciyar guguwar nan da aka wa suna Hagupit wadda take haddasa barna da kashe mutane. Sannan kwamandan sojojin taron dangin da ke Yaƙar kungiyar daular Islama bisa jagorancin Amurka ya ce ƙasashen taron dangin sun yi alkawarin turo ƙwararrun koyar da dabarun yaƙi su wajen 1,500 a ƙasar ta Iraki. To a cikin wannan shirin akwai saboda Allah gwamna kashin shatima ka dubi malamin makaranta da idon rahama ka ba su albashinsu. wata malama a jihar Borno take koka a saboda rashin biyan albashin malamai har na tsawon watanni uku muna da ƙarin bayani sai kuma abin da ya sa hukumar samar da ayyuka da ake cewa NDE ta farfado da sana'ar saƙa a agayawa jihar Katsina haka kuma bayan kun gama shan labaran duniya kamar kowace ranar talata aliyu mustapha zai gabatar da tsaka mai wuya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Majalisar Dattawan Amurka na shirin fitar da rahoton da aka daɗe ana jira mai nuna dalla-dallar irin dabarun da hukumar leƙen asiri ta CIA ta yi amfani da su wajen zakulo bayanai daga waɗanda take tsare da su tun bayan hare-haren ranar 11 ga watan Satumban shekara 2001 wannan zai kasance karan farko da za a bayyana wa mutane yadda aka ce hukumar ta cia ke amfani da gwale-gwale kan waɗanda take zargi da kasancewa 'yan ƙungiyar alka'ida yayin abin da aka kira yaƙi da ta'addanci to amma jami'an gwamnati na fargabar cewa rahoton na iya janyo tsana ga muradun amurka a faɗin duniya jiya litini wani mai magana da yawun fajar white house ya ce ofisoshin jakadancin amurka da sauran muradunta a ƙasashen ƙetare na shirin fuskantar yiwuwar tashin hankali haka zalika an gargaɗi kwamandojin da ke fagagen daga da su ɗau matakan da suka dace don kare sojojin da ke ƙasashen waje da kuma sansanoninsu an ce rahoton mai shafuka dubu shida na kunshi da dalla-dallar bayanan dabarun wato masu tsanani ciki har da hana mutum barci da kwarara masa ruwa ya ji shi tamkar wanda ruwa zai ci shi an ce tsananin wasu daga cikin dabarun ya zarce abinda shugaban ƙasa na lokacin george w bush ya ba da umarnin a yi amfani da shi nesa ma ba kusa ba shugaba barack obama ya hana amfani da abin da aka kira ingantattun dabarun zaƙulo bayanai lokacin da ya zama shugaban ƙasa Manila babban birnin kasar Philippines tana tsumayen mahaukaciyar guguwar da aka lakawa suna Hagopid da ta haddasa banna har ma ta kashe akalla mutane 23 za ta rage karfi. An rage karfin mahaukaciyar guguwar zuwa ga guguwar teku, to amma jami'an aikin taimakon gaggawa suna cikin shirin ko ta kwana a saboda yiwuwar aukuwar ambaliyar ruwa a Manila ɗin babban birnin kasar, birnin da ya fi kowane birni a kasar yawan jama'a. da ni dubban mutane sun ƙaura zuwa cibiyoyin kwashe mutane a zaman matakin rigakafi, sa'annan kuma an rufe makarantu da ofisoshin gwamnati da sauran harkoki a birnin. A ranar Asabar mahaukaciyar guguwar ta ratsa yankunan gabashin kasar inda ta kware rufin gine-gine da lalata wayoyin wutar lantarki a ilahiran dukkan lardunan da suke gaba teku. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kwamandan sojojin taron dangi da ke yakar kungiyar daular Islama bisa jagorancin Amurka ya ce kasashen taron dangin sun yi alkawarin tura kwararrun koyar da dabarun yaƙi su wajen 1,500 a ƙasar ta Iraki. Laftana janar James Tari ya faɗi a birnin Kuwait a jiya Litini cewa kwararru za su haɗu da dakarun amurka da tuni suka suke ƙasar ta iraki suna horar da sojojin Irakin, janar ɗin ya ce a yanzu mayakan daular islama ta kansu masu ke suna famar kare sansanin iraƙin da ke ƙarƙashin ikonsu to amma ya ce har yanzu ƙungiyar tana da sukunin kai hare-hare cikin waɗanda suka ziyarci birnin na kuwaiti wanda kuma shine babban birnin ƙasar da ita ma ake kira kuwait sun hada da sakataren tsaron amurka chuck hagel wanda ya ce ma sojojin irakin sun daɗa samun ƙwarin gwiwa a gwagwarmayarsu ta sake kwato yankunan da mayakan sa kan suka kwace hare-haren da amurka ke jagorantar kaiwa kan ƙungiyar daular ta islama sun taimaka wajen sa sojojin iraki samun ci gaba a yakin da suke yi da masu tsauran ra'ayin Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ba da rahoton cewa ana samun karuwar waɗanda suka harbu da zazzabin Ebola a Afirka ta Yamma, inda ta ce yanzu haka ƙasar Taliyo ta zarce ƙasar Liberia da yawan waɗanda suka kamu da cutar. Bayanan da Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta gabatar jiya Litinin sun nuna cewa mutane dubu bakwai bakwai da da da casa'in takwas ne suka harbu da cutar a ƙasar Saliyo. Hakan na nuni da cewa cutar tana yaɗuwa da saurin gaske a ƙasar. ana samun ragowar waɗanda ke harbuwa da ƙwayar cutar a ƙasar liberia wadda yanzu take da kimanin mutane 7,700 ne suka harbu da ƙwayar cutar to amma duk da haka cutar ta fi kashe mutane a ƙasar ta liberia fiye da sauran ƙasashe ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce duka duka kusan mutane 18,000 ne suka kamu da cutar kuma cutar ta kashe mutane 6,346 kasashen liberia da saliyo da kuma gini su ne suka fi fama da waɗanda suka kamu da cutar majalisar dokokin isra'ila ta kaɗa ƙuri'ar rusa kanta ta gudanar da zaɓe da wuri bayan wargajewar gwamnatin firaminista benjamin netanyahu ta haɗaka mai cike da gardandami da gagarumin rinjaye aka kada ƙuri'ar ta jiya litini da ƙuri'u 93 aka sun sifili gwamnatin firaminista netanyahu ta kunshi 'yan jam'iyyarsa ta likud mai ra'ayin riƙau da mambobin jam'iyyu biyu masu tsakatsakin ra'ayi da kuma wasu jam'iyyu biyu masu tsananin ra'ayin kishin ƙasa ministocin sun yi ta takaddama da muhawara kan batutuwa irin su kasafin kuɗi da kuma shawarar nan ta ayyana isra'ila a matsayin ƙasar bani yahudu wadda ke janyo kace na ce labaran duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wakilin sashen hausa haruna dauda biya ya mana da rahoton cewa cikin shekaru uku da suka shige 'yan kungiyar boko haram sun kashe fiye da malamai 250 a jihar borno shugaban kungiyar malaman makarantun firamare na jihar borno kwamar bulama mai suna shaida muryar amurka lokacin da suke rabon kayan wani tallafi ga iyalan malamin da suka rasa mazajensu ko kuma masu ɗaukar nauyinsu kwamar bulama ya ce wannan mataki da suka ɗauka ya zama dole ya ce wannan gudumawa 'ya'yan kungiyarsu ne da ke shiyar arewa musu gabacin najeriya suka yi karo-karo. Um, gaskiya a cikin ƙananan ƙarfin da muke ciki kuma wannan abun ya faru da su kuma suka bar ma familinsu su so kaga ƙarfin ma familin gaba ɗaya ya koma ma ƙasa gaba ɗaya kenan shi ne abin da ya ba mu karfin gwiwa muka haɗu mu ma a state ɗin muke yi kuma yanzu states na adamawa yobe gombe bauchi, bauchi da taraba suka ba mu also tallafi uh, na miliyan ɗaya wanda muka yi amfani da wannan kuɗaɗen yanzu muka ba malamai kowane family mutane hamsin muka ba su muna jiran kuma wata mai zuwa also mai sake yi wa wasu familin da wannan abin ya shafa Nan kadai kamar za a iya yasin adadin malamai ku da kuka rasa cikin waɗannan rigingimu kalla yanzu ba za a rasa malamai wajen 250 waɗanda suka rasa rayukansu ba cikin wannan abin na dai tambayi waɗanda suka amfana da wannan tallafi da ƙungiyar malaman suka danka musu ko me za su ce game da wannan yunkuri na yan ƙungiyar nasu isa ji aliyu daga askira ba local government area gaskiya gode Allah da ya sa ya nuna mana suna da zumunci kuma suna da biyayya ga dan uwan da suka rasa mun nuna cewa lalle lalle dan mu kanin mu yana aiki ne a inda ya kamata tun da har sun iya suna tuna da shi kaga babban al'amari ne yanzu na zamani yanzu alhamdulillah mun gode Allah Rita ba Musa kamar wana kike karasa. rasa mamata wani shekara ne this year ne wannan shekara ne mm. to kamar a makaranta na ka same ta kowa ina ne a ah, a post office ne muna tare da ita bomb blast ya kike ji ganin cewa kungiyar su ne na malamai suka taimaka musu da wannan kayan talabijin to mun gode ma Allah da farko kuma mun gode musu Allah ya ci gaba da bunkasa kuma su ci gaba da duba mutane irin haka saboda Allah ya ba mu lada duka sai da wani bangare kuwa malamai makaranta ne a jihar Borno ke kokawa kan rashin biyan albashin su da cewa gwamnatin ta shiga wani yunkuri ne na tantance malamin makaranta da zuman kara masu albashi kashi 35 mu yau mun shiga wata na uku malamin makaranta ba shi da alkhairi sai dai mu ji ana zaro kuɗi ana biyan ana ba wa 'yan siyasa yau za a tafi abuja gobe za a tafi lagos saboda muna kuka ga gwamnati hannu bibbiyu ya taimaka mana ya ba mu salarin mu nan koda na wata ɗaya ne mu dan samu wanda mu ci abinci yau malamin makaranta yana kwana da yunwa yana tashi saboda Allah gwamna kashin shati ka dubi malamin makaranta da idon rahama ka ba su albashin su wata malama kenan ke kokawa gwamnatin jihar Bondo kan rashin samun albashin su Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya batun tica ne wannan batun tica ne tica uban karatu. Idan ka haifi ɗanka, ka kai shi gon karatu. Tica isa iya ke farce sannan ya wanke riga ije aje ka gane yaro izan karatu. Idan kwaɗanka ya kwana ɗanya. Wannan batu haka yake ɗan maraya. Idan kuna biye da mu masu sauraro, a makon jiya mun gabatar muku da wani rahoto na musamman akan yadda hukumar samar da ayyukan yi da ake cewa NDE ta farfado da sana'ar saƙa a garin Agayawa da ke ƙaramin hukumar Ingawa a jihar Katsina. Shin me yasa ne hukumar NDE ta ɗauki wannan mataki? Malam Abubakar Muhammad shine daraktan hukumar NDE ga kuma abin da ya ce. Abin da za a lura da shi shine muna bin duk kowane irin fanni na tattalin arziki domin mu ƙirƙiro aikin yi ba a tsana mu shiga kowane fanni ba to ita wannan sana'a tana ba mutane aikin yi sana'ar saƙa za ki ga akwai batun rini akwai batun ɗinki da talla da sauran sai muka ga cewa idan aka farfado da sana'ar mun ƙara kafa kenan na samo mu mutane aikin yi tumbana ma mutanen da ke karkara ya zama na mutanen nan sun iya sana'an nan kuma sun saba amma ga ta za ta mutu ina farin cikin da cewa ke ma kin je kin gansu mutanen nan dukkansu za ki ga masu yin ta 'yan shekaru ne kusan daga saba'in zuwa saba kenan wato an kusan wannan sana'a ta kusan ta ɓace. to sai muka tattaro su da muka tattaro su muka ce to wannan sana'a ba ta kamata gadon ku ce bai kamata ku batta ta bace ba ga matasa ba aikin yi ga sana'a za ta bace ai bai kamata ba muka mm. tsaya muka yi magana ka yadda muka tattaro su muka zo muka gina santa muka sawo masu kayan aiki duk abubuwan da suke bukata muka kira matasa muka ce to ga shi nan ku zo gwamnati ta fita ku ga abin koyo na gadon ku ne ku zo ku koya ku samu abin yi ku huta da zaman banza ku huta da zaman kashe wando wannan shine dalilin da yasa muka je a gayawa muka yi iyaka kokarin da zamu domin mu farfado da wannan sana'a ta saka to ba karshen bayanin da shi malam abubakar muhammad ya yi ba kenan daraktan hukumar nda a shirinmu na hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji ƙarashin wannan hirar. sannan kuma injiniya Yakubu Umar Mani wanda yake kula da harkokin masakar ta agayawa zai bayyana mana matakan da aka ɗauka na ganin ɗorewa wannan sana'a ta sakar hannu ta hanyar horar da yara manyan gobe. zamani ai Allah ke da shi ɗan adam baya da zamani almodabbiru ke tafiyar da shi yanda haka zai To masu sauraro waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokaci yayi da za a saurari tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da mu da ku wani sabon shiri na tsaka mai wuya. To a gaskiya yau ba sabon shiri za mu kawo muku ba tuna baya ne za mu fara na wasu daga cikin muhimman shirye-shiryen da muka gabatar a wannan shekarar muke son mu so mu yi a yau. da yake ana cikin watan disamba shekarar za ta kare idan ka koma baya za ka yi mamakin abubuwan da suka canja cikin shekarar nan guda tilau ahadin al misali akwai 'yan siyasa da dama da suka faru shekarar nan mai karewa a wata jam'iyya amma yanzu suka karkare a wata jam'iyya ta daban za mu tuna muku wasu daga cikin manyan rigingimun da suka faru wanda masu muhawara suka taɓo su a cikin takaddamar da suka yi mun shigo shekarar na mai karewa ne da rigingimin siyasa jiya mu ta sakkwato lokacin ana darga tsakanin jigogin jam'iyyar apc na bangarorin tsohon gona tahiru bafarawa da gona mai ci aliyu magatakardawa mako wanda ko da aka shigo shekarar nan duk suna cikin jam'iyyar apc mun saurari wannan muhawarar tsakanin mu tare mai gona na gefen shiwa makon da abubakar kantoma na bangaren bafarawa daga ran 22 ga watan Disamba shekarar bara har zuwa ran 27 ga watan Janairun shekarar nan mai karewa ta 2014. Aiwa mako da ba farawa wani su ba wanda zai rika mukamin fati na APC na jihar Sokoto Mara ali APC sabon jam'iyya ce ba wani wanda ke da jam'iyyar APC. Yanzu ya za a ce eh, wa mako mun ma ya shigo. a ce ka tambayi mai wanda ke magana shin akwai wani kwamiti da sun kai wanda ya je wurin farawa da cewa to excellence ya ai sun san bakurawan cewa shi ne gidan wa makon ne ai wai ya mutum wanda yake son a yi nasara ya mutum wanda yake magana jam'iyyar da ba da ko mukami guda a halin yanzu ba a sa ba ce apc ga mai mukami ba kai da tun ba a yi abu ba amma ya rijista ba shin ni an yi kukan wai ne ya shigo mai gide ka ba tun magana gada aka wata mutum guda ce ake ce wani wani ko mutumin ga wane ga an je an neme shi an isko shi an roƙe shi ya ce ai mai kure an ce ya hankuri ba shi hankuri ya ce kuma ya hakuri ne eh, ne eh, eh, cewa kuma yana ta cewa mutum guda na aka yi mu aka magana mutum guda na ya tuna waye ba fara ba magana mutum guda ake ba ba fara a sokoto a siyasa sokoto ya wuce ce mai wai mutum guda na aka ta magana. duba abin da ya faru a sokoto jiya. apc canji bangaren tsohon gwamna a tahiru dalhatu bafarawa kenan sa'ad da suka kira gangamin jama'a ofishin da suka bude na jam'iyyar inda suka gabatar da wasu mutane biyar a matsayin shugabannin rikon kwarya na jam'iyyar na jihar a ƙarƙashin jagorancin abubakar sadiq na wannan ko ya biyo ne bayan sanarwar da aka yi ta watsawa a kafafen yada labarai da mataimakin ma'ajin jam'iyyar na ƙasa usman dan madami rattabawa hannu na wasu mutanen daban a zaman shugabannin jam'iyyar na rikon kwarya a jihar a ƙarƙashin jagorancin barista inuwa abdulkadir bangaren na bafarawa dai na kallon sanarwar a zaman jabo da kuma ci gaba da yunkurin karbe jam'iyyar da gwamnan jihar aliyu magatakardawa mako yake yi musu in ji tsohon shugaban jam'iyyar ampp kuma na hannun daman bafarawa alhaji ibrahim mil goma don apc waɗanda an kawo mutanen pdp na don haka magana apc a ce za a kaddamar ta shaida to wallahi ba gaskiya ba ne. to sai dai na tuntubi barista inu abdulkadir wanda sanarwar ta ayyana a zaman shugaban kwamitin na riƙon kwarya wanda ya ce su ne halattattun shugabannin da uwar jam'iyyar ta ƙasa ta san da su ita uwar jam'iyyar ta ƙasa ta shata yadda za a yin kwamiti na riƙo a dukkan najeriya ba sokoto ba kawai ka'ida ce inda duk wani gwamna wanda ya amince da apc ya shiga apc shine jagoran wannan tafiya shin daga cikin biyu dinnan wane ne na gaskiya ka ce sakataren jam'iyya na ƙasa na riko shi ya samu takardar hannu amincewa da wannan kwamiti na jiha na riko a ƙarƙashin shugabanci na na biyu ka ce akwai takarda wadda ta nuna cewa eh, wani shi eh, lawal tukuru faru ya samu ta hannu yana ba da sanarwa cewa tsohon tsohon gwamnan jihar sokoto alhaji attaru bafara ya amince da nada su saboda hanga abu ne wanda ku yan jarida ya kamata ku yi kunji ga ka'ida wacce ya kamata a yan wani ita ana jayayya mukamai yanzu don ita ce ita ce ba ta ce ta da mukamai ba ta ce ta ci kawai muna da mai mai inganci mai kauriya wanda muke fata ya tsaya da Allah ita ce mu muka kirkiro ta muka kawo ta don mu ga mun kawo canji ga yadda muka ga mutanen mu Sokoto ko Najeriya gaba daya an shiga cikin wani hali amma halin yanzu abin da a ƙudurin wani ɗan apc na da ina ganin an cimma ya gudu ne. bai eh, mu gari baka sai ba bangare ta kudu duk wanda ke kudu wanda ke jam'iyyar ta ta APC eh, na CPC ko ACN ko APC ko abda ko me sun shigo ana nata su misali alwala mutum shi ya ko ruwa zai alwala sai an ka zo da kwalbar giya an ka zuba ruwan ga kuma tsarin da APC ya nuna cewa ko wanda mai mukami da misali wani tsohon gwamna ko santa ko memba na tarayya memba ne na kokas na waga jam'iyya babu wani wanda bai ba sai wanda barka ne ba haka ne to kamar dai da aka sani yanzu kowa ya kama gabansa gonawa mako yana nan daram rike da jam'iyyar apc shi kuma garkuwan ne ya canji shekara koma pdp to a daidai lokacin da wannan rigima take faruwa a can sokoto ne kuma a pdp ta kasa baki ɗaya ake ta rigima tsakanin tsohon shugaban jam'iyyar na lokacin ba manga tukur da manyan jigogin jam'iyyar irin su gwamnan jihar jigawa su lamido gwamnan jihar jigawa su lamido ya yi wata magana inda yake cewa wai pdp ce take shafawa sauran jam'iyyu irin su apc ciwon matsalolinta na cikin gida abin da ke a najeriya yanzu ga baki ɗaya a duk jam'iyyun nan ga baki ɗaya yanzu shine annobar pdp ta kama su baki daya domin magana shine ba inda ke magana akan magana kasa sai yau kan magana shine takarwa ne ko takarwa ne yanzu magana shine aliyu kai kana magana pdp pdp ta zama na so pdp ta je gidan kowa ta bada kowane gida ta gurbata shi har da jam'iyyun adawa har apc ai abin da ake pdp yanzu abin da ake mushi gura pdp an shi ake apc a yanzu kuma shi ne ne kamar me shi ne kar a yi siyasa a kan biyan bukata ne a yi da kan ka'ida wanda aka ce mu koma apc mu kuma a yi mana nan abin da ake damar da jami'a ne ba koma ba. gwamna lamido kenan na jihar jigawa da yake cewa dama irin waɗannan matsalolin ne suka hana shi barin pdp ya shiga apc tare da sauran gwamnoni 'yan uwansa na jihohin sokoto kano adamawa rivers da kwara dalili shine ni na rigima ne akan cewa ana kama karya a jam'iyyar pdp domin biyan bukatar wani saboda haka ba zan je kuma a cikin apc a kama a karya don a bani bukata ba wani shi ne magana fa kawai a bar kamatar ya a bar karya wani a ce an ba wani a bar rusuna a ce an ba wani to bai da kuma ce in kuma jam'iyya kuma a ce shi hutun jibai kuma da ce shikenan ta hana ƴaƴanta da na asali na abu a ce da an bani ba ni na ganin wannan shine duk abin ana akan ni kaina. Sule Lamido gwamnan jihar Jigawa kenan. to yau gashi shekara tana karewa baba manga tukul bane shugaban jam'iyyar pdp ahmed adamu ma'azini daga ran uku ga watan fabrairu har zuwa ran goma ga watan maris na shekarar nan da ke karewa an gwamza ne akan siyasar gombe inda a can ma rigima ce tsakanin tsohon gwamnan muhammad danjuma goje da gwamnan mai ci ibrahim hassan dan kwambo inda kuma aka yi dauki ba daɗi tsakanin lauyoyi guda biyu barista muhammad magaji doho na gefen goje din da kuma barista china gaius mai wakilcin sashen dan kwambo. Jeju ya taimaka miki kuma ya taimaka ma tun ma da yana aiki a Union Bank har zaman da ya taimaka wa Kwalba. Abada. Ko zai yi halin irin na dan adam. Kamar yadda aka ce za ka dafa ce ko ya girma ya yi inuwa kusa zai inuwa kusa waye. Mu a mu na 'ya'yan sarakuna ba inda aka taɓa cewa yau an saukar da sarki. an naɗa wani. Abin da ya faru a bindiga dara ce ta ci gida. A gaskiya yanzu ƙananan hukumomi na bunda suna cikin mugun mawuyacin hali. Ba wani aiki da suke yi. Talba ya shiga ya samu waɗanda suke rike da ƙananan hukuma ba zababu ba ne. Ake duk su abubuwa wanda lokacin mai girma Dojo ya yi saboda haka shi ne ke so su kankare a yi ya je ya sake sabon airport mana in yana jin cewa abin da ko ya sake sabon ruwan gombe ko ya sake gina wani university. in ma siyasa ce ai ba kan talbari aka fara ba amma kuma ba siyasa ba ce. abin da yake so shi ne duk jama'a mutanen gombe kowa ya soke allah ko musulmi ko kiristan allah ya canza talba. maganar ci amana ko kuma abin nan da sauransu babatu ce kawai na iska in ba haka ba sakatarin gwamnati ne yanzu ya yi ma aiki goje a rike shi chief of staff na talba na yanzu ya yi aiki da goje ya rike shi press secretary eh, na talba na yanzu ya yi aiki da goje talba ya rike shi duk makarraban talba su ne sun yi aiki da goje to ina ce amana wurin. Eh, duk wanda ya san dan kombo ya san goje ya san goje mai gidan dan kombo don tun da bai zama minista ba dan kumbu ya zo ne a voice quarters nasa muna zancen siyasan jihar gombe ne ba siyasan cikin garin gombe ba muna siyasan zancen maganar siyasa wanda suka yi shugabanci suka rike na gari mutane suka ji daɗi ba mutane shugabancin wanda ya yi an bashi taka haye bai san zafin abun ba bai san mutuncin mutane shi yasa yanzu yake wulakanta mutane yake cin amanar su wai a ce gwamna zai nada hakimi gwamna zai nada dakati gwamna ko shi ne zai nada sarki ba wanda yake zuwa wajen shi mafi amana ne kamar yadda na faɗa amanan da na lissafin nan duka ba wadda bai ba duk a cikin jihar Gombe yanzu ba wadda bai kai ba ma jihar Gombe ba arewa gabaki ɗaya kowa ya san irin cin amana da yanci tun daga farko ba talba ne ya kai dan juma goje kotu ma'aikatar gwamnatin tarayya ita ta kai shi kuma ita ta gabatar da shi a kotun gwamnatin tarayya ba kotun jihar Gombe ba kudin kudin wa ake magana a kai ana magana kudin jirar gamban ne ko kuma ana magana kudin jihar gombe ba dai ana so wahal da mutanen jihar gombe ba menene ke kakare da an ajiye da an menene wahalarwa a ciki menene wahalarwa a ajiye ta cikin gombe wa zai zo gombe ya zo ya kewa kuma zai je kashere ko kuma ina gidaje da za a haya. ya je ya sake sabon airport mana in yana jin cewa abin da ko ya sake sabon ruwan gombe ko ya sake gina wani university. tsohon gwamnan wannan jiha din muhammad danjuma goje ya so mu tunani ya sake koma jam'iyyarsa ta da wato pdp shine nasiru adamu ilkaya ya je ya tambayo mana shi nasiru ina zato ka sani ba na magana biyu kuma ba na yaudara tun da na ce na bar pdp na koma apc to a ba zan amai kuma sake lashe wannan amai ba ni ba na magana biyu ba zan yaudari jama'a shiga ba zan jama'a shiga apc ba ni kuma cikin zan sake bar su kuma koma apc ya zama yaudara kenan ya zama rashin dattaku kuma ni ba da wannan a siyasa da nake rayuwa na ne magana daya to wannan magana ita ce magana din inda ban yi shiga apc ba da ba zan shiga apc ba inda kuma na shiga na shiga kenan sai mun yi nasara insha allahu a jihar gobe da najeriya me kike ga jawo wannan jita-jita cewa za ka koma pdp kana jin daga wajen suwaye wannan zargin yake fitowa koma da gurin suwaye ne ba su in ce ga gurin wani ko gurin wani ba amma dai duk wanda suka kirkiro wannan magana sun kirkiro wannan magana ne saboda su kashe gwiwan mutanen apc ko kuma shiga apc a jihar gombe ina ganin shi ke manufar abin kenan kuma insha Allah ba su yi nasara ba to haka ne to wannan shine karshen kashi na farko na tuna bayan shekarar nan mai kariya ta 2014 a cikin wannan shiri na tsaka mai wuya Allah ya kai makon gobe za mu duba batutuwa da rigingimun da aka yi a tsakanin jam'iyyun PNDS tarayya da MNSD a jamhuriyar niger. da kuma rigimar da ta kai har aka cire tsohon gwamnan jihar adamawa baba mai mangoro murtalayin yaku mun gode sai shirin makon gobe allah ya kai mu ni ne ali mustapha sakwat a washington to kamar yadda muka saba za mu karkara shirin da takaitattun labarai Majalisar Dattawan Amurka na shirin fitar da rahoton da aka daɗe ana jira mai nuna dalla-dallar irin dabarun da hukumar leƙen asiri ta CIA ta yi amfani da su wajen zakulo bayanai daga waɗanda take tsare da su tun bayan hare-haren ranar 11 ga watan Satumba ta shekara ta 2001. Manila babban birnin ƙasar Philippines na tsimayar mahaukaciyar guguwar da aka laƙa wa suna Hagupit da ta haddasa barna har ma da kashe akalla mutane ashirin da uku da wato wadda ake tunanin za ta ci gaba da barna a ƙasar. Kwamandan sojojin taron dangin da ke yakar ƙungiyar daular Islama bisa jagorancin Amurka ya ce kasashen taron dangin sun yi alkawarin tura ƙwararrun koyar da dabarun yaƙi su wajen 1,500 a ƙasar ta iraki Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ba da rahoton cewa ana samun ƙaruwar waɗanda suka harbi da zazzabin Ebola a Afirka ta yamma, inda ta ce yanzu haka ƙasar Saliyo ta zarce ƙasar Liberia da yawan waɗanda suka kamu da cutar. Ma sauraro ƙarshen shirinmu na yanzu kenan sai kuma da hantsi idan Allah ya kai mu lokacin da za ku ji sauran dalilan da suka sanya hukumar samar da ayyuka NDE ta farfado da harkar saƙa ko kuma sana'ar saƙa a agaya jihar Katsina da kuma yadda zaben jam'iyyar APC a jihar Kebbi ya bar baya da ƙura da kuma wanda ya zama zakara a jam'iyyar PDP a jihar Niger. kafin mai sallama ga gaisuwar ta'aziyya na zuwa ga malam bala baffa a abuja da sauran 'yan uwansa a saboda rasuwar mahaifiyarsu hajiya hawa usman baffa allah ya gafarta mata mu kuma allah shi kyauta ta mu ƙarshen a hannun yanzu kuwa madadin sauran abokan aiki Jummai ali nake cewa sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.